الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتي sake أيو شاهدوا قوة sha dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wadda kuma yi daidai da sha daya ga watan Satumba 2022. za mu cigaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna min wasaya as-salaf للشباب na الشيخ عبد bin بن عبد المحسن البدر أقرأتم na كرشي mun tsaya ne a wasiya ta biyu mun karanta wasiya ta farko da ta biyu yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga wasiya ta uku wanda muka yi bayana baya wannan littafi tana magana akan wasiyar magabata ga matasa malam ya cikiro wato wasiyar magabata ne ya tattaro su ya dan kara bayani akan su saboda haka yace alwasiyatu as-salifa wasiya ta uku ita ce yace ma ja an malik bin dinar shine abinda aka roiko daga Malik ibn Dinar rahimahullah Allah ya kara masa yarda annahu qala cewa ya ce innamal khairu fi shababi Malik ibn Dinar ce, abun sani kawai shine alkhairi yana cikin matasa ne wannan Malik Ibn Dinar yana daga cikin wato tabi'ai yana daga cikin kananan tabi'ai an haife shi ne a zamani a lokacin Abdullahi bin Abbas ya dan taso ya fara jin karatu a wurin Anas Malik kafin Anas Malik ya rasu saboda yana cikin karanan tabe kuma malami ne mutum ne wanda ya shahara da zuhudu sosai akwai abubuwan ban sha'awa da ban mamaki a tarihinsa yana da kyau mutane su karanta tarihin Malik Madina saboda ya shahara da zuhudu ba abin da ya shafe shi ba abin da ya shi da rayuwar duniya ya fi mai da hankali akan rayuwar lahira bai damu da jin daɗin rayuwar duniya ba daga cikin wani kisa da ya shahara a kansa sosai shine an roito ce wata rana yana gida da daddare sai farawa ya zo gidansu ya zo sata da barawa ya shiga gidansu yana ciki yana kallon barawa bai ce maka komewa ya shiga ya duba ya nemi abin zai dauka bai samu ba marawa ya duba ko'ina ya rasa me zai dauka ba wani abin kirki da zai dauka daga karshe kawai sai hakura sai ya juya zai tafi sai malik wajina da ya kira shi ya ce ka dawo da ya dawo sai ya ce mashi tun da ka rasa abun duniyar za ka dauka ko kana son baka abun lafira sai ya ce eh yace kai alwala kai sallah raka raka rawo yace kuma jumla sai alwala sai sallah raka biyu sai ce gauna sai ya dinga masa wa'azi suka dinga ya dinga masa wa'azi har lokacin asuba da aka kira sallah sai suka fita sallah tare suna zuwa masallaci muka suka gaishe suka ce mana wannan kuma ba yace masu ja aliyasrif a ce ya zo sata ne sai muka sato shi saboda haka mutum da ya iya wa sosai yana daga cikin abinda malam suke fara kan shi ya iya wa sosai idan ma mutum wazi da wuya mutum bai su da maganar sa ba saboda yana da maganganu da yawa wanda suke cike da hikima al muhim ya kawo maganar sa nan ya ce innamal khairu fi shabab ya ce abun sani kawai shine alkhairi yana cikin matasa malatin hadha tanbihun azim min malik bin dinar malakin wannan fadakarwa ne mai girma daga Malik bin Dinar rahimahullah li ahammiyati hadhihi almarhala wato wanda yake magana akan muhimmancin wannan mataki na rayuwa matakin samartaka wa anna shaba idza ahsana istiglalaha hasala khairan azima yana nuna mana cewa shi matashi idan ya kyautata amfani da wannan matakin hasala khairan azima zai samu alkhairi mai girma wa asbaha ma hasalahu fi shababihi kuma zai waye gare zaman to abun da ya samu a cikin kurciyarsa a cikin samartakansa rakizatan wa umdatan zai zaman to wato gimshiki wa aslan sabitan da kuma asali tabbatacce buka ma'ahu ila mamaki wanda zai wanzu tare da shi zuwa ga lokacin mutuwansa Naf'ali li nafsi zai zama to mai amfani ga kansa wa naf'ali ummati kuma ya zama to mai amfani ga al'ummarsa Wannan nushan ne gari kuma ya zamanto wato abun nasiha ga wani sifa idan mutum idan matashi ya kyautata amfani da wannan lokacin nasa zai zamanto zai samu alkhairi wanda zai amfane shi ya amfani al'umma irin waɗannan matasan ne kowa yake so irin waɗannan yaran ne iyaye kamata su nema yaran da za su zamanto alheri ga kansu alheri ga iyayensu alheri ga al'umma malace ma idan lam yuhsin zalika a yayin da kuma idan bai kyautata wannan ba aba'a ala nafsihi khairiyyata hadhihi almarhala zai tozarta ma kansa alkhairi wannan mataki wa barakata da kuma albarkansa saboda zai rasa albarkan wato matakin kurciya malace wa inda ma yajtami'u lishab a lokacin da matashi ya tara wadansu abubuwa kamar me yace kowace shabab yana da karfin kurkiya wa faradul wa da kuma yalwan lokaci wa wafratul mal biyar sannan kuma yana da isashen kudi a hannu to fa hadhihi takunu muhlikatan lahu wannan abubuwa za su zama to sanadiyan halakansa a ce matashi ya taso yana da karfi lafiyan shilo yana da isashen lokaci sannan kuma yana da kudi a hannu to in bai yi hankali ba wannan abun zai zama to sanadiyan halakansa kama kalal kayan kama da wani yake cewa inna shababa yace lallai samartaka wal faraga da kuma isasshen lokaci wal jada da kuma wadata mafsadatu lil mar'i wadannan awwa suna bata mutum ayyu mafsada wato matukan batawa malaka fa idan damma ila quwwati shabab idan aka hada zuwa ga karfin samartaka wa faradul waqt da kuma yalwan lokaci wa wafratul mal da kuma isasshen kudi idan aka hada amru rabi wani lamari na hudu shine mai ita wa huwa kasratul fitan shine yawan fitina cikin gari wa qurbuha min ash-shab da kuma kusancin zuwa ga matashi wa kasratu abwabiha da kuma yawancin kofofinsa to fa hadhihi min a'zamil muhlikat lishab to wannan yana da girma abubuwan da suke halaka da matashi allati jini biha alamar marhalati shababi wanda zai cutar da matakin samartakansa Ina yasan azima cutarwa mai girma wa yufawwitu ala nafsi khairu shababi wa barakati kuma zai sa shi ya rasa ma kansa alkhairin samartaka da kuma albarkansa shi yasa so da yawa zaka gan cewa idan iyaye suna da hali ya zama so sun ba yaransu duk abin da suke bukata na dukiya ya zama so yaro ya taso akwai kudi a hannunsa yana da lokaci kamar da muke ciki yanzu na ana yajin aiki malamai suna yajin aiki yara ba sa makaranta ya zama ga gashi kuma yana da lafiya sannan kuma ga kofofin gina da yawancinsu duk wani irin farna da yake so akwai hanya zuwa gari giya yake so ya sha akwai club da yawa idan mata yake nema ga sunan da yawa ga karuwai ga mata masu yawo a titi ba kaya mai kyau a cikinsu idan court ma yake so ya shiga ga sunan da yawa sai wanda ya zaba idan bindigogi yake so ga hanyoyin samu da yawa to idan ba yi hankali ba samu waɗannan abubuwa a hannunsa to ya kan yi zama so sanadiyar halakarsa sai wanda Allah ya shi da shi shi yasa dole ne ya kamata iyaye su nemi abin da za su shagaltar da yaransu da shi to idan yaro ya zo na ba shi da abin yi to a lokacin da shaidan yake wasa da kokolansa idan ba shirar da shi zuwa ga hanyar neman ilimi ba kai akwai wanda ya taba zuwa wurina kan da nan fara dawowa daga saudiya matashi ne annan lokaja yana kamawa ya taba zuwa wurina ya ce ya zo gaishe ne ya ce malam ya ina jin karfi a jikina ina jina so ma a jikin aiki Ya ce masha Allah wani abu ne mai kyau ya ce mana ya in yi ikirar alkaida na rasa mamu na ta alkaida kuma ya ce yana so ya yi jihadi yana ji yana so ya yi ma'ajini aiki Ya ce to in kana so ka yi ma'ajini aiki ai ba ta ka shiga alkaida ba kamata ne ka nemi ilimi ka zama sun babban malami ka karanta da al'umma al'umma na fama da jahi yanzu da wani littafi nawa ka karanta rayuwarka sai ce babu tun da ya soke alkura ba wani littafi ya karanta kuma da haka ɗaya ce to ai ba sai kamata ka je alkaida ba ya kamata jihadin ka yanzu da shi da kaje ka da milimi to akwai su da yawa haka wanda wani yana da kyakkyawan manufa to da yawa waɗanda suka shiga boko haram sanda mamman yusuf ya zo ya fara wannan tafiyan asali da kyakkyawan ne suka shiga mahadata alkurani ne aka yi asarar aka dinga kashe su ba na manta a wani video clip da aka dinga yana wani lokacin aka sojoji sun sun kwantar da matasa da yawa kasa haka ana harbin su daya bayan daya wani yana gaya mun daga cikin wani daga cikin madubur ya ce da yawan daga cikin wannan matasa da kadar ta alfani wallahi kawai rashin shirya ne rashin dace ne kawai suka shiga hannu, Muhammad Yusuf kuma ya batar da suka basu da. Usman haka matashi yana jin karfi a jikinsa yana ji yana da lokaci yana ji yana da yana so yayi jihadi to ya kamata iyaye su kula da gwamnati da masu shugabanni su yi kokari su shirar da su zuwa ga hanyar da zai zama masu alkhairi wannan shi abu da malami yake fara ya ce fa malik bin dinar kana yaqul malik bin dinar ya kasa yana cewa innamal khairu fi shabab abun sani ko shine alkhairi yana cikin matasa yana cikin samartaka wannan tambihan minhu ala idami barakat wal khair fi hadhihi al marhala wannan fadakar wannan daga garshe akan girman albarka da alkhairi daga cikin wannan matake amma yaushe idza waffaqa Allahu shaba idan Allah ya datar da matashi wa anahu ala istiglaliha kuma me ke shi akan amfani da ita fi ma yurdini a cikin abinda Allah ya yarda da shi a lokacin ne zai samu alkhairi wannan mataki amma ba haka ba to wannan na zai zama to sanadiyar halakarsa Allah ya kiyaye mu na'am alwasiyatu arabiya wasiya ta hudu malace min wasaya as-salaf lishabab yana daga cikin wasiyan magabata ga matasa ma jaa an zaid bin abi zarka akwai wanda aka roito daga zaid bin abi zarka qala yace kharaja sufyan wannan zaid bin abi zarka talibi ne daga cikin abin sufyan yace kharaja sufyan yani as-sauri yadda sufiyan ya fito wani sufiyan ne yake nufi yadda a sauri akwai wanda ake kira Sufyan sauri saboda mai akwai sufiyan guda biyu a wurin malaman hadisi akwai sufiyan bin Uyayna akwai kuma sufiyan a sauri dukkan su biyu mutanen Kufa ne amma sufiyan bin Uyayna yana shekara goma sha biyar ya bar Kufa ya dawo maka Makka saboda ya taso ne a maka sai zama to ya an fi danganta shi zuwa ga maka amma shi wannan sufiyan a sauri shi ya taso ne a Kufa kuma babban malamin hadisi ne ana masa lakabi da amirul muminin fil hadisi bal yana ma da mazhabi yanda man malike da mazhabi imam shafi imam abu alba suke da mazhabi haka shi ma ya kasance a dayar da akwai mazhabi sa daga baya ne mazhabin ya mutu babu jama'a mabiya da yawa sai yasa mazhabin ya tafi amma ba ka ba daya da mazhabi kuma bawan Allah ne da wuya ya roki Allah wani abu Allah bai masa ba wannan shi ne daga cikin labaransa wanda ya shahara wanda ke nuna yadda Allah wanda ke karba addu'arsa lokacin da ya taso shine babban malamin hadisi a Kufa sarki a lokacin ya zai ce ya nada shi ya zama to alkali sai ya ce baya so alkalanci abu tsoro da tsare musulunci ba kamar yanzu da mutane suke dan zai zama alkali ba sai ya ce baya so sarki ya yi da shi ya zama to alkali ya ce baya so har sarki ya ce a kama shi a sa shi a firin sai ya gudu sai ya gudu ya dawo maka yana maka lokacin haji ya fito zai aikin haji mutane sun gane shi makon malamin aka dinga neman fatawa wani sa yana karanta da mutane a daidai wannan shekara sarki ya bar kufa shi ma zai zo aikin haji sai sarki ya samu labarin cewa ai wanda kake nema yana nan yana fatawa maka sarki ce inda na kai maka zan sa a kama shi a kulle shi shi kuma yana maka ya ji labari cewa sarki na kan hanya kuma in yazo zai sa a kama shi ya tsaya a gaban kaba ya manna jikinsa a kan labulin kaba ya ce ya Allah karka bari sarki ne shiga maka yana wannan addu'a sarki ya fara rashin lafiya cikin tafiya sai ya rasu kafin ya ta maka saboda haka ya shahara da mutum ne wanda da wuya ya roki Allah wani abu Allah bai amsa masa ba al-muhim aro eh, eh, Al-Zair bin Abi Zarka yana cewa yace kharja Sufyan al-Thawri yace wata rana Sufyan al-Thawri ya fita daga gidansa wa nahnu ala babi mu mu mun kasance muna kofar gidansa muna jiran shi wa kala da ya fito sai yace ya ma'shar shabab yace ya ku jama'an matasa ta'ajjalu barakata hadha al-ilm ku gaggauta albarkan wannan ilimi fa innakum la tadrun saboda ba ku sani ba la'allakum la an ma tu'amiluna minhu me yiwa ba za ku isa zuwa ga abinda kuke sa daga gare shi ba yace li yufid ba'dukum ba'da sashin ku ya amfani sashi da yake nufi da wannan magana mallan yayi bayani yace qawluhu ta'ajjalu barakata hadha al-ilm maganar sa ku gaggauta albarkar wannan ilmi yace ai intahizu fursata shababikum mana ku yi amfani da daman samartakanku wa bitanimuha kuma ku ribance ta litu hasilu al'il domin ku samu ilimi ku tara ilimi li'an al'insana ko da shi mutum idan kabura idan ya yi girma la ya kuna inda huminan nasha zai kasance ba shi da nishadi wa zakira da kuma kwakwalwa wal da kuma iko alal a kan karatu mislama ma huwa fi marhal shababi kamar da zai samu a lokacin da yake matakin masakansa. idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyat wannan kare akan abunda yake daura abunda zai dauka na nauyi a cikin gari za a bashi shugabanci misali ko kuma ya tara iyali yana fama da dawane iyali ko kuma an bashi wani mukana a cikin gari wannan shi mas'uliyat da za a bashi wa amal haka da kuma ayyuka wa mashagi da kuma shugulgula wa masala kuma abubuwan da yawa na maslahansa ba zai samu lokaci ba ma ashab a yayin da shi kuma matashi naisa inda ushau mizali ba shi da komai da cikin abubuwa ba shi da iyali ba shi da mata ba yara babu da wani yara ba shi da mukan da aka aka masa saboda yana da isasshen lokaci da zai nemi ilimi ce wa aidan haka nan kuma fa inna marhalata shabab matakin samartaka tanqadi sari'an tana wucewa tana karewa da sauri kama kala imam ahmad kamar da imam ahmad yake cewa yace ma shabbatu shaba illa bi shay'in kana fi kunni fasakata yace bana kwatanta samartaka da wani abu a fate kamar abun da yake cikin hannun rigana shine ummi hannun rigana fasakata sai ya fadi a kasa Yadda abin da ke hannun riganka ba abu ne mai dawama akan shi zai fadi to haka lokacin samartaka yake da sauri yake karewa yake tafiya malaka qawluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'amiluna minhu yace domin ba ku sani ba me yiwa ba za ku isa zuwa ga burin ku ba daga gare shi ai abin da kin da aka shine annan shaba shi matashi hadi yu'amilu me yiwa yayi buri an yuhasila min al-ilm kaza cewa zai samu zai nemi ilimi na wani fanni kaza ana samu haka kaza matashi ɗalibin ilimi yace ya sa ransa zai nemi ilimin hadisi zan haddace al-qur'ani zan nemi ilimin larabci zan yi kaza zan yi kaza sai ya sa buri da yawa zuciyarsa zai yi kaza zai yi kaza wa an yahfaza kaza zai ce zan haddace kaza zan haddace alqur'ani zan haddace eh, bulugul marami zan haddace umdatul hakam zan haddace kaza wa an yaqra min alkutubi kaza zai ce zan karanta littattafai kaza wa ghairiha min al'umur da kuma wannan cita daga cikin al'amura allati yu'amil wanda yake burinta fala yuhassib daga shi kuma ba zai samu da na abuwa amma walakin mana idan idan jahada nafsahu idan ya yaki zuciyarsa wasta'ana billah kuma ya nemi taimakon Allah wa harasa ala iktinami marhalati shababi kuma yayi kokari wajen ya ribanci matakin samartakarsa fa innahu bi idnillah alaka to insha Allah da izinin Allah yuhassilu khaira azima zai tara alkhairi mai yawa mai girma wallahu jalla wa ala Allah azza wa jalla yaqul Allah subhanahu wa yana cewa wallazina jahadu fina lalle wadanda suka yi kokari saboda mu lanahdiyannahum subulana za mu shirar da su zuwa ga hanyar mu wa inna allaha lama al-muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa saboda haka idan matashi ya kyautata niyya ya bi hanya madaidaici ya bi tsari mai kyau da yawa abinda yake hana mutane su cimma burinsu na ilimi shine rashin bin tsarin da ya kamata wajen neman ilimi rashin farawa da kananan ilimi kafin manyan ilimi ɗalibi zai iya zuwa wurinka bayan ya gama karatu alkur'ani mai yiwa kawai farko abinda zai zo maka da shi ya ce zana so ya fara kanta bulugul marani sai ya za ka fanci bulugul marani baka riga ka karanta arba'un hadisi ba misali baka riga ka karanta umdan lakan ba misali kai sai ka ce za ka fara da ulumul marami ba zai yi ba ko ka karanta gaban malami ba za ka gane ba ko ka gane na dan lokaci ne bayan lokaci kadan za ka manta saboda me ba ka da foundation mai karfi matakin ka bai kai ga ka fara karanta da wannan littafi ba ko ka ga ɗalibi bai fara karanta littattafan mu na fiqh malikiya ba bai karanta ahlari ba bai karanta ashimawiya bai karanta mukaddimatu iziya ba sai karanta risala ba kai sai zai je ya dauki wani babban littafi sai shi yake so ya karanta sai ya zai ba zai yi haka ba ilimi ana fara wanda karanan ilimi kafin manyan ilimi idan ɗalibi ya biyar wannan matakin a haka na ilimin zai ginu zai ginu akan ilimin ilimin zai zauna amma idan bai bi tsarin mai kyau ba to ba inda za samu sai da ya ta buri zai yi kaza zai yi kaza zai kaza har lokaci ya huce ba zai yi ba saboda haka ya kamata masu karanta da ɗalibai ilimi su shirar da su zuwa ga tsari mai kyau malake wa qawluhu li bukun ba ba. sashin ku ya amfana da sashi ta fihi haskun li shabab a cikin wannan magana akwai kwadatarwa ga matasa allati tinami liqa'atihim bi a akan cewa su ribanci banki da juna mana su samu abokin karatu wanda za su dinga amfana da juna Bin fa'idati annafi'a su samu fa'ida mai amfani gare su wa husnul tazahurin kuma su samu kyakkyawan kurajen ilimi kyakkyawan karatu ilimi tare da juna saboda ka dole ɗalibi ya samu abokin karatu waɗanda za su dinga karfafa juna suna neman ilimi tare kada ya yi aboki da mutumin da ba ilimi ba ne a gabansa wasiya ta gaba malaji alwasiyatu alhamisa, wasiya ta biyar yace min wasaya a salaf shabab yana daga cikin wasiyan magabata ga matasa ma da anil hasan albasari akwai abin da aka rito daga alhassan albasari shi ma wannan alhassan albasari yana daga cikin manyan tabi'ai kuma shi ma yana da kyau a karanta tarihinsa akwai abun sha'awa da yawa a labarinsa alhassan albasari ana kiran shi alhassan albasari mutum sai ya tunani asalin shi mutumin basara mutumin kofa a asalin shi mutumin madina ne a Madina aka haife shi an haife shi shekara biyu kafin rasuwar Umar bin Khattab a Madina kuma a Madina ya taso mahaifiyar shi ita ce take yi ma nana umu Salma hidima kuma kamar da aka raito, wani lokaci umu Salma takan aiki mahaifiyar shi da bar shi a gida lokacin yana jariri yana shan nono idan ya fara kuka sai ta dauke shi dinga wasa da shi har ma ta shayar da shi daga nononta to shi yasa ya taso ya samu albarkan shayarwa na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta kasance ta kan fita da shi zuwa ga wurin sahabbai su dinga wasa da shi Umar bin Khattab da kansa kafiyar ya rubuta da masa addu'a yana cewa Allahumma fakkihu fi din wa hadibuhu ila an-nas ya Allah ka bashi fahimta addini kuma ka sa mutane su so shi saboda ya taso ne a cikin sahabbai musamman yayi karatu a wurin Anas bin Malik to wannan Al-Hasan al-Basri an roto daga wurin shi kasiran ma kana yako to da yawa yana yawan cewa ya ma'ashara shabab yake ya ku jama'an matasa alaikum bil akhirah fatlubuha yake ku mar da hankali akan lakira ku neme ta fa kasiran ra'ayna man talaba al akhirata fa adrakaha ma ad dunya so da yawa mun gan wanda ya nemi lakira sai ya same ta tare da duniya ya mada hankali ta kan lahira sai ya samu lahira tare da duniya yace wa ma ra'ayna ahadan amma kuma ba mu taba gani wani ba talabat duniya wanda ya nemi duniya fa adrakaha fa adraka al-akhirata ma'a duniya sai ya samu lafiya tare da duniya idan mutum ya mai da hankali hankalinsa akan duniya kawai to da wuya ya samu lahira tare da duniya amma idan mai da hankali hankalinsa akan lahira to insha Allah zai samu lahira kuma ya samu duniya tare shi abin da yake nufi wanda cewa hadha tanbihun azimu jiddan wannan fadakarwa ne mai girma sosai minar imam al hassan al-basri daga imam al hassan al-basri rahimahullah lishabi fadakarwa ne ga matashi bi an yaj'ala hammahu al-akhirah akan cewa ya marda damuwansa akan lafira wa an tani bi tahsilha kuma ya kula da neman ta wa shughla waqtihi bima yuqarribuhu min rabi ya shagaltar da lokacinsa da abinda zai kusantar da shi zuwa ga ubangijinsa fa in fa'ala zalika idan ya aikata haka fa inna Allah azza wa jal yamunnu alayhi bi Allah subhanahu wa ta'ala zai masa baiwa da rabonsa wa habbihi da kasonsa na duniya saboda haka in mu ya madda damuwa sa kan lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai masa baiwa ya bashi duniya tare da lahira malaki wala yufhamu mimma taqaddam amma kuma kada mu fahimci daga wannan magana da ya gabata annal insan cewa mutum ya turku tahsila ma yukimu duniyawo cewa mutum ya bar abinda zai samu abinda ya bar nema abinda zai sai da duniyarsa da shi wa rizqahu ya bar neman arzikinsa wa maskanahu ya bar neman wurin zama wa malbasahu ya bar neman riga ko kayan sawa wa yabqa alatar al-akharin ya zauna kawai yana matalauci akan sauran mutane mabukatar da sauran mutane ba shi na ba wanda ba shi na abin da ake nufi ba ba ana nufin ne kawai mutum ya zana ya je zana ya tara masallaci ba zai je yi aiki ba ita kawai shi lahira yake nema wannan ba ba shi abin da ake nufi ba mana ce ban la yadurru al-muslima ba zai fitar da musulmi ba an yi amala ya yi aiki wa yasdaha ya yi aikin wahala wa yuhassil al-mal domin ya nemi dukiya walau asbahan malu inda indahu jira, ko da wai ya gari ya tara dukiya mai yawa wannan ba zai cutar da shi ba lakin ya yadurhu amma abin da zai cutar da shi an takuna duniya hamu shine zama to duniya ita ce damuwarsa gaba daya wa bugiyatu ya zama to duniya ita ce burinsa wa maqsaduhu ita ce manufansa wa mablaga ilmi shine makoran iliminsa kama ja an nabi kama da aka roja daga nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu cewa ya kasance yana cewa fi du'a ya cikin addu'a sa manzala yana yawa wada cikin addu'a wala taj'al ad-dunya akbar hammina sai ya Allah kar ka sanya duniya zama to ita ce mafin girma damuwar mu wala mablaga ilmina kada ka sa duniya zama to shine makoran ilimin mu wannan shine abin da ba so idan to mutum kawai ba tunanin sa kawai shine duniya halal haram kawai Allah ya kawo akwai masu wannan magana yanzu nan mutum sai ce talaucin ya yi yawa wahala ya yi yawa allah ya kawo arziki kawai tsawo hala ko haram jika allah ya kawo to wannan zai iya fitar da mutum saboda haka ba laifi ba ne mutum ya nemi duniya ce wa kala sallallahu alaihi wasallam aidan manzal kuma ya ce a cikin wannan hadisi wannan hadisi manzo Allah yayi wannan magana ne ga Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin wa Waqqas lokacin da aka aka gama fatu Makka aka ci rinjaye akan mutanen Makka bayan manzala ya gama zama a Makka zai koma Madina a shekara ta takwas bayan hijira manzala sai Sa'ad bin wa Waqqas shi mana da sahabbai da suka je aka yi fatu Makka da shi to sai ya fara rashin lafiya sai ya yi tunani mutuwa zai yi a cikin wannan rashin lafiya ba zai samu dama komawa Madina tare da manzala ba yana cikin wannan halin shi ne manzo Allah ya kai masa ziyara to da manzo Allah ya kai masa ziyara sai ya ce manzo Allah ya kai annabi na tara dukiya da yawa kuma ba ni da wanda zai gaje ni sai aya ta kawai guda daya ai shi guda daya ce kawai ita ce kawai ya bari yace kawai haka ina ga wannan dukiya yayi mata yawa ka bani izini in raba wannan dukiyar nawa kashi uku in yi sadaka da kashi biyu in bar mata kashi daya manzo Allah ya samu wannan haramu ne akan ka yace to ka bani izini in raba shi gida biyu na yi sadaka da rabi in bar mata rabi manzo Allah haram bai halatta ka haka ba yace ka bani izini in raba shi gida uku in bar mata kashi biyu in yi sadaka da kashi daya manzo Allah babu laifi amma wannan ma ya yi yawa duk da haka to sai manzo Allah ya masa wannan magana sai ya ce masa innaka in tazar warasataka azniya yake masa kaifa kabar magadanka suna cikin wadata khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nan hakan yafi alkhairi akan kabar su suna cikin talauci suna nika hannu suna roko mutane saboda haka idan mutum na da arziki ba haramu bane ya tara arziki domin magadansa su samu abinda za su yi rayuwarsu da shi bayan mutuwarsa ba haramu bane abun da yake haramun shine ya tara haramun ya bar su haramun shine ya danne haƙƙin mutane wai dan saboda yana so ya tara ma iyalansa kudi wannan shine abun da yake haramu amma in ka nemi arziki ka na halal ka bar ma magadanka wannan ba haram bane saboda haka Allah ce fa man ja'ala hammahu al-akhirah duk wanda ya sanya damuwansa ya zama so shine lahira jama'a Allahu alaihi shamla Allah zai tattara masa lamarinsa wa atatuhu duniya wa hiya ragima kuma duniya za ta zo masa ko da ba ta so shi yana gudun duniya duniya na bin shi lakin man ja'ala hammahu ad-dunya duk wanda ya sanya damuwarsa ita ce duniya gaba da ja'ala Allahu fakrahu baina ainihi Allah zai sanya talaucinsa a gaban idanunsa walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kataba Allahu azza wa jalla kuma bai zai samu duniya ba sai abinda Allah ya rubuta masa kawai sai da ka musiya mai da damuwarsa akan lahira idan Allah kuma ya ba shi arziki ya amfani da wannan arziki wajen neman duniya kamar da mutanen karuna a zamanin annabi Musa suka masa nasiha karuna da Allah ya ba shi arziki ya koma yana alfahari yana wulakanta mutane ne mutane suka ga masa sun ce masa wa butagi fi ma a takan mahu a al lafiya ka nemi gidan lahira da abinda Allah ta hanya abinda Allah ya baka wala tansa nasibaka baka ad duniya amma kuma kanka manta da rabonka a gidan duniya ba ce ka kwashi dukiyarka gaba gida ka yi sadaka da shi ba Ka yi sadaka ka taimaki mutane amma kuma ka yi maka ji dadin rayuwar duniya ka zo na gida mai kyau ka kaya mota mai kyau ka sa kaya mai kyau an haramu bari wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata ma mutane kamar da Allah ya kyautata maka wala tabghi fasada fil ard kaka ne barna a bayan kasa inna Allah la yuhibbu mufsidin Allah baya so masu barna ya kamata mutane su dinga lura da irin wannan nasiha sai aiki wasiya ta gaba malaki al as-sadisa wasiya ta shida yace wa min wasaya as-salaf للشباب لكن وصيا مغباتا لمتاسا ما جاء عن عقبة بن أبي حكيم أقوى بن هذا روتو دقى عقبة بن أبي حكيم قال ياتي كنا نجلس إلى عون بن عبد الله مكسن منا زما قال بني مكسن منا زما أورين عون بن عبد الله وأن عون بن عبد الله شيما نغسكين تابعي جيكا جعفر بن أبي طالب أتدوان علي بن أبي طالب saboda ba shi sunan shi awon bin abdullah bin jafar bin abi talib kuma mahaifiyar shi ita ce zainab bin ali bin abi talib ita ce yar nana fatima ita ce mahaifiyar shi to yana da ɗalibai kuma ya kasance yana karanta da su daga cikin ɗalibansa akwai wannan uku ba wani abin hake ya ce mun zo na auren shi fa ya kulu lana sai yake ce mana ma'ashar shabab ya ce ya ku jama'an matasa qad aina ashababa ya mutu hakika mungan matasa suna mutuwa fama yuntazaru bil hasadi idza balaga al minjal me ake jira idan aka zo yin girbe yace me ake jira me ake jira da girbewa idan balaga minjal idan lauje ya riga ya kai kusan lauje ko da ake girbe da shi inda riga an kai lauje za a girbe me ake jira kuma ba mu da ake jira kawai yanka shi za a yi yace yana wannan magana waya masulin ya taho yana wasu wannan magana kuma yana shafan gemunsa me yake nufi da wannan magana malace muraduhu rahimahul abin da yake nufi anna man balaga hadha sinna cewa duk wanda ya kai wannan shekaru na rayuwarsa ya kai matakin samartaka to hana lahu an yuhsad lokaci yayi da za a girbe mana lokacin yayi da zai iya mutuwa ba sai an jira ya tsufa ba li'anna zar'a saboda shuka idza tamma idan ya nuna hana hasadu lokacin girbe shi yayi wallazi kabura wanda kuma ya taso yayi girma aidan shi ma yana maniyatu mutuwansa ya riga ya kusa fa zakara lahum dalika sai ambata ya ambata musu wannan magana liyunabbihu domin ya fadakar da su Allah ya fitar al'insan domin kada mutum ya rude ya ru'yatihi liman umida liman umida lahu Umar. kada ya rude da ganinsa ga wanda aka ja kwanansa a rayuwarsa dan ka zauna ka wani toho kaka yi tunani kai ma haka nan zaka yi girma har ka kai shekarunsa an na kathira minan nas yaksaru saboda da yawa daga cikin mutane sukan rudu suna rudewa inda ma yara ba'dal mu'ammarin lokacin da suka gan wasu daga cikin waɗanda aka tsawaita shekarunsu wa ya zunnu annahu sayablugh min al-umr nislahu sai dinga tunani shi ma zai kai shekaru irin na wannan mutumin fa yufarritu fi kathir min al-umur sai yayi sakaci a cikin da daga al'amura wa yusawwi kuma ya dinga cewa zan yi ya dinga jan lokacin zan yi zan yi zan yi kina taswi wa yu'ajjil ya dinga jinkirta al'amuransa kama kila kamar da wani yake cewa yace yu'ammar wahidun akan tsawaita shekarun wani mutum daya fayyartarro kawman sai mutane su rudu da shi wa yunsa sa ya mutu minan shaba sai a manta waɗanda suke mutuwa a cikin matasa ga matasa na suna mutuwa amma sai a manta da su a dinga kallo mutumin da da an tsawaita rayuwarsa a dinga tunanin za a kai wannan mataki malata wa fil nafsi a cikin ma'ana wannan magana ja ana an al-hasan al-basri akwai daga hasan al-basri annahu qala cewa ya ce za ta yomi li jula sai wata rana ya fada ma wadanda suke majalisin sa wa kana fihim shuyukhun wa shabab daga cikin su akwai tsofaffi akwai kuma matasa hasan al-basri yace musu ya ma shara shuyukh ya ku jama'an tsofaffi ma yuntazaru bizar'i idza balaga me ake jira da shuka idan ya nuna qalu al-hasad suka ce wa kawai ake jira inda shuka ta nuna babu da ake jira kuma sai dai a girbe shi shikenan sai ya kalli matasan kuma kala yace musu ya mashara shabab ya ku jama'an matasa inna zar'a kusani shuka qad tudriku al al'ahatu qabla an yablag yace shuka fa wani cuta na iya samun shi kafin kuma ya nuna mun gane wannan magana ku tsofaffi tun da dai kun kai wannan mataki na rayuwa kusan ba abin da ake jira kawai sai mutuwa Ko kuma matasa kar tunani za ku wannan lokaci me yiwa ku mutu kafin wannan lokaci kamar da shuka ba lalle bane ta nuna kafin ta nuna wani cuta na iya kashe shi kuma saboda ka sai musu wannan magana kenan kowa kawai ya kasance a shirye malakin fayan bagilin muslim ya kamata musulmi an yakuna haluhu kama ja fil asar ya kamata halisa ya zama to kamar da ya zo a cikin wani labar da aka roto ga abdullahi bin umar sai wannan magana ya ce idan amsaita idan ka kai maraice alatan tazir saba kakka jira safiya wa idan asbahta idan kuma ka kai safiya alatan tazir masa kada ka jira maraice a kowane lokaci mutuwa na iya zuwa sauka mutum ya kasance a cikin shiri kawala ibn jauzi rahimahullah ibn jauzi kuma yana cewa yajibu wajibi ne alaman la yadri mata yabgatuhu almaut wajibi ne akan wanda bai san lokacin da mutuwa zai zo masa ba an yakuna musta'idan wajibi ne ya kasance yana cikin shiri wala yaktarra bishababi wasiha kada ya bari samartaka da lafiya su shi fa inna aqalla man yamutu al-ashyakh saboda mafi karatu waɗanda suke mutuwa sune tsofaffi wa aksar man a Shuban mafi yawa waɗanda suke mutuwa su ne matasa wani haza yan duru man ya kuro shi yasa da yawa za ka san tsarin cewa tsofaffin ba su da yawa cikin al'umma ko ba ka wani yanzu ka kalli population na nigeria a za ka an ce maka matasa su suka fi yawa sama da tsofaffi saboda ne so da yawa mutane ba su a kai wannan mataki shi yasa tsofaffin ba su da yawa matasa suka fi yawa saboda haka matasa sun fi mutuwa kadan ne suke wuce wannan matakin har su kai matakin tsufa malaka wa shahidu zalika abu da ke tabbatar da wannan annaka idan nazarta fil usar idan ka kalli gidajen mutane ka kalli family na mutane fa satajidu al mu'ammarina za zaka samu tsofaffin mutane kadan suke wa akthar man yamutu yakunu fil marhalati shababi aw at-tufula mafi yawa wadanda suke mutuwa suna cikin matakin kurciya da samartaka da kuma kananan yara suka su mutuwa saboda haka kada mutum kurciyansa da lafiyarsa su rude shi ya kamata mutum ya san cewa a kowane lokaci mutuwa na iya zuwa maka sai sauraka sai ya amfani da damansa ya yi abin da zai amfani shi sha ko? Hmm? za ko? zabi da haka za mu abin mun karanta ne alibam da nasa yawa inda muka yi kuskure kuma mu inda abin da muka alibam da nasa inda muka yi kuskure assalamu alaikum wa idan akwai tambaya ok ya ce bara a kira sallah ta aikin ba الله أكبر الله والله أكبر الله